ina kyauta zaton yana daidai da ranar biyu ga watan goma sha ɗaya watan da idan ya kare nake biyan albashi haihuwar annabi isa alaihi salam yau shekara dubu biyu da shekara goma sha biyu in labarin ya inganta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imarsa a goron sallah na wannan shekara zai buɗe daga wannan masallaci mai matuƙar tarihi wannan majalisi da kuke ganinsa majalisi ne da yau kafa shi da soma gudanar da da'awar musulunci a cikin nan yau shekarar talatin da yawa daga cikinku tun suna 'yan abin nan ni ni na fara karatu a nan yau shekara talatin amma ni ma ranar da na fara zuwa karatun da crossing belt na zo a jikina ma'ana a zanzare nake tsantsa a haka kuma na zo na so mai to wannan wurin shine majalisi na biyu a cikin majalisan ahalin sunna kaf da suke jihar Kano ba ma abin nan cikin garin Kano ba bayan turayen sai wannan wurin duk da cewa turayen ba ba riga nan kafuwa ta yi ba amma suna da tattaruwa sai turayen ta zama kamar shine wuri na farko amma nan shine wuri na biyu amma kuma har yau shi ne guri na biyu da muka fara buɗe makarantar matan aure a tarihin Kano bayan da'awa inda Sheikh Aminuddin Abubakar a Allah yake to inda aka fara buɗe cibiya ta biyu ake karantar da matan aure a nan unguwar ne wannan unguwa ta daɗe kwarai da gaske da karɓan bakuncin malaman sunna kusan kamar in ce muku duk Najeriya babu wani malami da ya shahara wanda a cikin wannan da'awa wanda bai taɓa zuwa wannan majalisi ya gudanar da wa'azi ko da'awa a wannan guri ba da haka wuri ne mai tsofan tarihi kwarai da gaske amma fa mun ci bakar wahala a wannan gurin bari in gaya muku gaskiya da ina tabbatar muku wato idan da za a buɗe muku kaina yanzu sai na nuna muku wasu 'yan tabubbuka wayanda duk suka yi wannan abin wato a nan abin nan majalisin kofar nasarawa an ce ban faɗi sunan unguwar ba wannan kuma kuskure ne majalisin kofar nasarawa na jikin reka da haka majalisi ne wanda yake mai tarihi wanda gwagwarmayarsa sananniya ce kuma kun san shi ne masallacin juma'a na tsakiyar birni na farko a tarihi shi ne tsakaninsa da bai wuce taku taku taku taku to yau ‘yan uwana, Allah wata zai zaki cikin ni'imarsa ya sa za a yi wata tattaunawa mai ban sha'awa, bari ku ci taken ƙarshen shekara da farkon shekara, biki ko kuka, yanzu abin da za mu jike na a bakin malamai. Malaman da za su gudanar da wannan al'amari dukkaninsu matasa ne, malamai makaranta masana yan gwagwarmaya Allah ya taimake su ya bude kirazansu ya ba su fahimta mai kyau Allah maɗauki sarki ya tunatar da su wasu abubuwan da shekara da shekaru ma sai karanta ba su tuno ba yau su tuno don su faɗa kuma ina musu albishir cewa wannan majalisi majalisi ne da ya saba karɓan ƙalubale duk abin da huwa san sunna ne kar ku ji tsoron kowa ku faɗe shi ina fata kun fahimta malaman guda biyu ne malamin da zai fara na farko sunansa malam Musa Yusuf wato akwai alamar cewa duk kun san malamin ma'ana ana masa lakabi da asadu sunna asad iya nufin zaki wato zakin sunna tashin hankali zaki ta asadu sunna ga ka ga kofar nasarawa da mutanen kofar nasarawa da matasa gurguzu na sunna wayanda za su saurare ka yanzu dukkanin al'amura sun koma zuwa gare ka fatan mu Allah ya goya maka baya cikin abin da za ka faɗa بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يستغفر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmi bayan ya yi mu musulmi kuma ya yi cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya sa mu daga cikin al'ummar da suke bin shi annabi Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah kamar yadda wasu daga cikin akawadin shi za su zo nan gaba manzan Allah ya kira shi ya ce masa ikra alayhi alqur'ana ka karanta min qur'ani sai ya ce aqra'u alayka wa alayka unzir na karanta maka qur'ani bayan kai aka sako wa da qur'ani sai manzon Allah ya ce masa inni uhibbu an asma'ahu min ghayri karanta yau ina so wani ya karanta in ji qur'ani yace fa qara'tu alayhi suratan nisa'i na karanta manzon Allah suratul nisa'i har da nazo ayat da Allah yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai manzon Allah ya ce masa hasbuka al'ana ya isa haka yace fattu ilayhi sai na waiga zuwa ga annabi fa idza aynahu tadrifan sai ga idan manzon Allah yana zubar da hawaye al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun kasa ta sun ce gida uku duk duniya al'ummar annabi ne wanda yake kiran su zuwa ga Allah su ake kira ummatud da'a wanda yake wallazi nafsu muhammadun bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار سنا أقي أمة الإجابة الأمة التي كرب كرم من الله سنا أقولكم أمة الإتباع الأمة التي تكون النبي سودة كفر ba abin da ya dame su a duniya sai ina manzan Allah ya ɗauke kafa fuskara su kara su wa'annan su ne ummatul wato ummatul al'umma da suke bin annabi ba tsari ba rai to ya ishi mutum farin ciki a ce yana daga cikin masu bin annabi shi bi yake ba kaguwa yake ba Allah kuma ya kashe mu akan biyayya ga annabi ba kaguwa ba wannan shine ainihin wato abu na farko yana daga cikin falalar da al'ummar annabi take da shi idan an je gaban Allah a lokacin da Allah zai tsida kowane mutum daga cikin mutane kowane annabi daga cikin annabawa ya tambaye shi ka isar da sako zai ce iya eh, isar waye zai shi shi da ka zai ce al'ummar manzon Allah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida idan manzon Allah ya zo ya bada da shaida al'ummar shi ta bada da shaida a gaban Allah sannan Allah zai tambayi shaida akan al'ummar annabi shi kuma manzon Allah shine shaida akan al'ummar shi shi kuma annabi waye zai maka shaida a gaban Allah sai Allah ya dinki shaida da kansa yake waka fa billahi shaida Allah ya isa ya zaman to mai shaida akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kuma da tsanan ashir Allah ya saka masa alheri sai mutum ya shekara 30 da wani abu in ba gurbin akan su ko dai amma gashi ne kana gani wa ba'u shawa'ibu shayyab wa da'u bin nasu kullum kamar yadda mai mukama yake cewa ga cikin mutum da ya ainihin wa fi gurfara Allah maka mutum sarki ya saka musu da alheri Allah ya sa su daga cikin samarin nan da annabi ce wa shabun na sha'afi sha'abi imanatillahi subhanahu wa ta'ala ranar da ba wata inuwa sai ta Allah ana da cikin nan a zo a ce a shiga inuwan al'arshi Allah ka san muna ciki suna ciki Allah madaukakin sarki ya shirya ta mu abin da aka ce za a yi magana da shi duk da ban san lokacin da nake da shi ba shine wato abin da ya shafi farkon shekara da kuma ƙarshe kamar yadda yake biki ake yi ko kuka kuma ya magabata suke mu'amalar farkon shekara da kuma ainihin wato ƙarshe Allah bakin sarki ya samu dace abu na farko da ya kamata mu fara tunatarwa shine in ba a manta ba wato ana samun dare sannan a samu wuni da dare da wuni su suke haɗuwa sai kwana ɗaya sannan daga nan a samu kwanaki guda bakwai wuni guda takwas shi yake ba mu sati ɗaya sannan aka samu wasu sati cika sai ba mu wata watanni kuma su suke ba mu shekara shekara kuma shi yake ba mu shekaru haka abin yake tafiya shi yasa Allah ne ya tashi ya ambaci al-lailu a cikin alqur'ani sun 84 ya ambaci lailan su biyar lailatin ya ambace shi su bakwai ko su takwas ha su ɗaya ne katal a cikin alqur'ani layali kuma su uku ne sannan Allah ya ambaci al-yawm imma wani na duniya ko na tashin alkiyama su 350 a cikin qur'ani sannan yawman ya ambace su sha shida sannan yawmukum ya ambace shi so biyar yau kuma shi ma so biyar yau mai ne so biyu ayyamu so ashirin da uku sannan ayyaman su hudu wa'annan su ne da haka idan ka haɗa kwanakin in yi kai kwana bakwai kamar yadda yake can sakkara ha alaihim saba a layalin wa ta ayyamin husuma shi zai baka dare bakwai kwanaki ainihin wato takwas wanda haka ne ke samar da ainihin wato dare bakwai wani takwas sai baka kwana bakwai sai zaman to ainihin wato sati wata kuma Allah ya ambaci watanni da dama cikin Qur'ani kamar yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal qur'an sai yace faman shahida minkum ash-shahra shahar da kuma min ash-shahr sai yace الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات بكار ومن اهتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله الى اخر الايه يقوم فقد الله ذيك يا ايها الذين امنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد aka Allah yake ambatan ainihin wato watanni yace inna iddatash shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ash-shuhur wani kuma gurin sai yace ainihin wato al'ashu. ashhur fa'idan fa idan salaka al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum Allah ya ambata wani gurin shaharai ne wata biyu wani wurin ce. wata hudu kaman wallazi ne yatawfawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara haka Allah yake ambatan watanni in an samu wata sai a ambaci watanni wanda shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an shi ya sanya hasken rana yana da zafi wal qamara nuran hasken wuni kuma hasken wato wata ba shi da zafi sai ce wa qaddarahu manazila Allah ya sanya mu wata yana da masaukai li ta'lamu adadin sinina wal hisab dan mu san kididdigan lissafin ainihin wato shekaru sai in wata ya kai shi goma sha biyu sai a yi lissafi sai a ce shekara ɗaya da ainihin wato yi sannan akwai sana shekara sai da wani gurin Allah ya kai yi idafar sana ita shekara dubu shekara dubu hudu shekara kaza haka Allah madaukakin sarki yake wanda gabaki da guda bakwai ne a cikin Qur'ani guri na farko shine wa latajidannahum aharasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimursahihi min al'adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun guri na biyu shine qala fa innaha muharramatun arba'a fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yajihuna fil ardi wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'adahu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وإن سوني سنسيكم السنين gabaki dai guda goma sha biyu ne a cikin alkur'ani ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكر من الأموال والثمرات لعلهم يذكرون da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya faɗa wannan ayat da muka faɗa cikin surat Yunus aya ta biyar huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara wa sannan da kuma faɗin Allah da ya faɗa cikin surutu Yusuf wurare ainihin wato guda biyu da ya faɗa cewa qala tazra'una da'aban qala a sab'a sinina ta'aban fama hasattum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulu da kuma wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhum mazkurni inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabisa fi sijna bid'a sinin da kuma fadin Allah ya faɗa cikin suratul isra'i da yake cewa waje annan laila wan nahar ayatin fam hauna ayatan layli waje anna ayatan nahara musra litabtahu adada sinina kuma Allah cikin suratul kafi da ya faɗa cewa walabi su fi kafin salatu mi'atin sinina wa zadu tisa da kuma faɗan Allah da ya arasta cikin suratul kafi yace fa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada sai cikin suratul kafi da yake ta istamshi uku suka fata qulu hal adullukum ala man yakulu فرجعناك إلى ta كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك فنجيناك من الجم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى في سورة المؤمن الله يفعل قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين sannan sai kuma ainihin wato suratu abin nan suratu shu'ara da ya faɗa yake cewa fatiyahu faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika jini sannan sai aya ta gaba da ya ƙara faɗa cewa afara'aytum in matta'anahum muhsinin sannan sai aya ta ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya faɗa akan abin da ya shafi shekaru shine suratul rum alif lam mim ghulibatur rum fi adan al-ard wa min ba'd galarin sayajal muslimin fi bid'i sinin billahi wa min ba'd abin da yasa na kawo wa'annan ayoyi abin da ya shafi kwanaki da wata da watanni da shekara da shekaru da shekara da shekaru shi ne babu wani mutum da yake da ikon ya ce ga yadda za a yi wata ibada in ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da wannan ikon sannan ibada dole ta zamanto ta hannun manzon Allah idan wani mutum ya kawo ibada a dare ko wuni sannan kuma a wata ko a cikin watanni a shekara ko a shekaru in shekara dubu za a yi ana wannan ibada in ba Allah bane ya ce a yi kuma ba ta hannun manzan Allah ta biyu ba da wannan ibada ko shekara miliyan dubu mutum ne yi kawai ya yi ka ne yadda ba wuce shi ba alabu babu eh, batilan bi yaran amar wa kuma min kubal al'ada wannan gaban shi da bayan shi ma lafi ne Allah ya kiyaye wannan shine hikiman da yasa na kawo wa'annan ainihin wato ayoyi din don Allah da yake gudanar da wa'annan wunin da kwanakin da watannin da shekaru shi kaɗai yake da ikon ya fi ga yadda za a yi wurin ibada ba wani mutum daga cikin mutane ba a duniya to abin da aka ce daga ciki akwai abin da ya shafi wato su kansu magabata abu na farko kalmar sala kalma ce ta larabci wanda takan ɗauki wanda ya gabata ko takan ɗauki ranci Allah ya amfani da wannan kalmar guri takwas ne cikin Qur'ani ya faɗa a cikin aya ta farko a suratul baqara aya ta 275 ya ce na ya'kuluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mal sai ke zalika bi annahu qalu inna al-bay'a mithlu riba wa halla Allahu al-bay'a sai ke faman ja'ahu mawdatu min rabbihi fanta'a wa lahu ma salama ita ce aya ta farko sannan sai a su a suratul nisa aya ta 22 da yake wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila sannan sai aya ta uku a cikin suratul nisa'i a aya ta 23 da yake hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أخلاقكم وأن تجمعوا بين الفقتين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما فنزل في سورة المائدة آية 95 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متأملا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة da كفارة طعام مساكين أو قتل ذلك صياما ليذوق وبال أمره فيك عفى الله عما سلف sannan sai suratu yunus aya ta 38 da yake hunalika tablu kullu nafsin ma aslabat wa rudu ila allahi maulahu bil haqq sai kuma suratul anfal da Allah yake kul lil ladina kafaru in yantahu yusallahum ma qad salafa wa in yaqulu faqad malat sunnatul awwalin فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابها إني ظننت أني ملاق فهو في عيشة غالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وإن سوني قرآني قد تقف أتكل للتابع الله وتنك كلمة في تلارتي قوايا يدعى akan ɗauki kalma a amfani da ita ga yadda take a larabci amma malaman wani bangare in sun faɗa ba ma'anar ta larabci suke nufi ba da haka idan an ce dama as-salafu shine wanda ya gabace ka akan kowane irin abu don haka akwai wanda suka gabace mu suka riga mu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su ne sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'i tabi'ina shi yasa ba a faɗan wannan kalma ta salafu ana nufin magabata dole sai an mata izafa a ce as-salafu salihu magabata na kirki abin da yasa na kawo wannan magana shine babu yadda za a yi a iya bauta ma Allah a fahimci addini dole sai an fahimce shi yadda annabi ya kawo shi sannan haka magabata suka fahimce shi akwai wata gaba da duk musulmin duniya sun hada akan abu na farko wanda ya fi kowa daraja babu musu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba ja akan wannan wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wanda ya fi kowa cikin al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ne sahabbai da haka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa inna Allah nazara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad Allah ya kalli zakatan mutanen duniya gabaki daya sai ga zuciyar manzan Allah ta fi kowace zuciya da tsarka a duniya ku li nafsi sai da manzan Allah ga kankin kanshi wa ta'asahu bi risalati sannan sai ya aiko annabi da sako sannan ya tsara kallon zukatan mutane a duniya sai ga wanda suka fi kowa na karka ko ne sahabban annabi sai ya tsara zaɓo su sai ya sa su wuza wanda suke taimaka ba annabi suna yaƙi saboda addinin manzan Allah to duk duniya babu wani malami da zai iya fitar da ɗaliban da makarantar annabi da ba wannan malamin a duniya saboda su sun koyi karatun daga inda ya kamata a koye su sannan malamin su yana da wasu fasa'id wanda duk duniya ba wani malamin da isa ake yana da wannan fari. na farko Allah ya kare cewa baya magana da son zuciya kafin wannan sai da Allah ya tsarkake shi ya kore masa sifa guda biyu cewa ba fatacce ba ne sannan kuma shi ba halakacce ba ne me yake kawo gawa shi ne mutum ya yi karatu ya ta aiki da abin da ya karanta Allah ya kore wa annabi wannan sifar me yake kawo mata mutum ya aiki na addini ba akan ilimi ba duka Allah ya kore ya ce wa annabi ma dalla sahibukum wa ma sannan Allah ya tabbatar cewa bai magana ta san zuciya wa ma yantiqu anil hawa amma malamin ka da wancan malamin da wancan malamin Allah yake a matsayin shi na dan adam wanda tare yake bai cika gon wata rana atifa za ta yi wa shi faɗa abin da yake ba daidai ba amma manzon Allah ya fi karfin wani kamar yadda alfaza zai yace rasulun karimun ma asaqatu rabbahu manzo ne mai karanci da dai bai taba saba ma Allah subhanahu wata'ala sannan Allah ya tsarkake wanda ke kawo masa sakon shine jibril yace allamahu shadidul uwa. wani gurin ya wasafa shi da amana cewa nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin sannan kuma Allah ya tsarkake ganin annabi cewa ma zagal basaru wa ma sannan Allah ya tsarkake zuciyar annabi yace ma kadaba al-fu'al ma duk duniya kuma ba malamin da yake da wannan kwalifi to wanda suke karatu a gaban wannan malamin to sun tsere kowane ɗalibai a duniya dole in ana so a fahimci abin da annabin ya zo da shi daga wurin Allah sai an auna fahimta su da duk wata fahimta da za ta zo a duniya idan wani ya zo ya ce wannan abun addini ne abota ma Allah da shi to tambayar da muke masa abu na farko shin haka sahabbai suka fahimta daga malamin sa annabi idan ka ce eh sai mu to nuna mana gurin ko kuwa ko tafsiri ne ka zo ka fassara wata aya ka shaki ta kamar ita sai mu tambaya a makarantar annabi akwai masana tafsiri irin sa Abdullahi dan Mas'ud da yace ba wata aya da ka sauka fati na san inda ka sauka akan wa ka sauka kuma annabi ya bada shida da yace a koyi qur'ani daga bakin mutum ne daga ciki akwai Abdullahi dan Mas'ud idan ka kai wani tafsiri sai mu ce to muna da tambaya a makaranta annabi a matsayin shi na malamin da ya fi kowane malami a matsayin ɗaliban annabar suka fi ɗaliban uwa a duniya su sun gane haka daga malamin su in ka ce yi sai mutum ki nuna mana in ku kai dibi kai taga taga babu yanzu muna da itikadi wannan abin da ka kawo ba daidai bane kuskure ne ba yadda za a yi wani ya gano wani abu daga malamin shi wanda sahabbai ka kasa ganewa daga malamin annabi ba zai taɓa yiwa ba wannan gabar an haɗa kanta to dukkan wanda ake sabani da su da sun yadda da wannan ka'ida a babi na fassara a babi na aiki mai fassara da aiki a yadda sahabbai suka fahimta ƙarƙashin makarantar annabi to da sabani zai rabu a cikin al'umma amma ba yadda za a yi mutum ya zo ya gina aikin shi ƙarƙashin fahimtar sahabbai wani ya zo ya gina ƙarƙashin fahimtar wasu mutane sana a ce a zo a haɗu to Allah ya kiyaye sai dai a haɗin baki a tashi kuma mafi yawanci shi aiki Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da haka Abdullahi dan Mas'ud a wata maganan yake cewa man arada an yastanna sai ya ce yastanna bi man duk mutumin da yake so ya koyi da wasu mutane to ya koyi da wanda suka mutu sai ya ce fa innal hayya la tu'manu alayhi domin in mutum yana da rai ka ganshi ba a hanyar kirki ka kaddara to karka amince masa ba zai iya shiga fitina ba so nawa muka iya ganin mutum ya taso akan hanya mai kyau amma daga ƙarshe sai ka ga ya bauɗe ya mutu akan wata hanya sai ce fa innal hayya la tu'maru alayhi al sai ce ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ce kanu afdala hadhihi al-umma sun fi kowa cikin wannan al'umma a barra hakuhuma sun fi kowa zuciya mai nagarta dangane da Allah wa a'amaqaha ilman kuma sun fi kowa ilimi mai zurfi yace ikhtarahum Allahu li suhbati al-ilmi wasu mutane ne wanda Allah ya zaɓe su saboda su abokantaka da annabin shi da haka yake cewa ku san darajar waɗannan mutanen ku yi riko da abin da za ku iya na ɗabi'unsu da kuma addinin su domin waɗannan mutanen sun kasance akan tafarki madaidaici in ji abdullahi dan mas'ud to wannan sa sai ya zamanto ahalin sunna suna da magabata babban magabacin na farko shine annabi Muhammad sannan wanda muke auna fahimtar addini da fahimtar kowa a duniya su ne ɗaliban da suke karatu a gaban shi shi yasa ba a dingina mu zuwa ga kowa sai dai a dingina mu zuwa ga annabi da sahabbai sai a ce mana ahlus sunnati wal jama'a mutanen da suke bin karantawa annabi sau da kafa da kuma fahimtar yan mazance su ne sahabbai da haka duk wanda ya da wannan ka'idar a ko ina yake a duniya yace ba zai fassara qur'ani da sunna ba akan fahimtar shi sai akan fahimtar ɗaliban da suka karatu a gaban annabi shine ahlus sunnati wal jama'a kuma shi ake kira salafiyya da haka mutane su fahimci wannan da ke ruba salaf bane akwai bambanci tsakanin salaf da kuma salafiyya Ni ɗaliban da suke da alaka da karatun salaf sun san suna daga uku hudu biyar shida bakwai wanda baya wuce haka ne idan za a yi nisba a dingina abu zuwa ga abu akwai ka'idar da ake bi a babin nisba shi yasa wanda ya karatu ya fito daga madina idan an tashi sai a ce wane wane almadani wanda dan makka ne sai a ce mara wane almakki ba ka ake cewa dan kano in ya fita daga kan ya je wani gurin sai in an tashi sai a ce wane wane alkanawi nisba ne zuwa ga kan ina fata fahimta wanda yake da alaka zuwa ga shi an ji sai a ce wane wane ashidi wanda yake da alaƙa zuwa ga zakaru sai a ce wana wana as-sufi nisba ne mu kuma da muke da alaƙa zuwa ga magabata sai a ce as-salafi ko as-sunni wannan wato ainihin wato shine da haka mu ba ma danganuwa zuwa ga kowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kamar yadda aka ce shekara farkonta da ƙarshenta biki ake yi ko kuka yanzu idan ka ɗauki watan muharram da yake zuwa a ciki mutanen duniya sun kasu gida uku akwai masu baƙin ciki sannan akwai masu farin ciki su ne masu cika ciki da waye da waye sannan akwai wannan ciki tsakiya kuma mu dama Allah ya ce mana mu al'umma ce wa safiya kamar yadda muka ce ya ce wa kazalika jahannakum ummatan wasata wadan ciyarwa ce walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika awama muna tsakanin wannan ba ma tare da wa'incin ba ma tare da wa'incin to da wannan suka kirkiri bakin ciki da wannan suka yi farin ciki ba ma tare da su duka mu muna tare da abin da annabi yake tare da shi kafin ya koma zuwa ga Allah na je wani guri na gama karatu sai ga wani mai aƙidin zagin sahabbai daga nan gari ne kawai sai shigo da malum ne ya ce ya zo zai tambaya ne kasan haka suke in mutum ya ga zai sha wuya sai ce tambaya ne aka ba shi dama saboda an mun tambaya ne bayani na ce a kan wannan wata na muharram na farko dai ba a yin biki kamar yadda aka sani ba wani wanda ya sai zai wani biki da sunan addini in ba Allah bane ya ce ko annabi shi yasa muna da lokacin biki guda biyu ne a shirka akwai idil adha da kuma idil fitr wanda ya kawo wani abu ya ce wannan abin ibada ne to muna da tambaya guda biyar a kansa da siya ba mu abu na farko waye ya ce ayi sai ya faɗi inda aka ce ayi na biyu yaya za a yi ko ko Allah zai ce ma annabi ayi abu kuma annabin bai karantar da yadda za a yi ba ba zai taɓa ba in dai ibada ne na uku a ina za a yi sannan na hudu wani lokaci za a yi ko kuwa na biyar kuma idan an yi mai za a samu kuma waye alkawarin zai ba da wani abin an yi daura haka sai mutum ya shirya ba da akan wannan daura haka ina kullum ina faɗa na ce a babin ka'idar tattaunawa ta addini idan mutum ya zo da wata sallah ya ce addini ne to a ka'ida in ma ya ce wai ka kawo hujjar cewa sallah ba ta da kyau yare na kan yi wallahi shi da ya zo ya ce addini ne shi ya kamata ya kawo hujja saboda asali ba a yin wani abu sai in Allah ne ya ce a yi ko annabi ne ya ce a yi saboda haka da ya zo ya wani abu ya ce addini sai ka jira sai ka ce to kawo yadda aka yi zama addini inda Allah ya faɗa ko annabi ya ce a yi amma kuma ya kawo ya ce addini ne kuma ya ce kai ke jira sai ka kawo hujja kaga wannan akwai rinin wayo a cikin wannan Allah ya sa mu dace da wayannan abubuwan yana buƙatar mutane sai sun lura da shi ɓaran gaske gaske a kan waɗannan ainihin wato abubuwa ta sai ya zamanto wasu da yawa daga cikin mutanen sai suka rudu ta ɓangaren yan boko da yahudu da nasara duk in shekara ta yi sai a ce to akwai bikin kafin shi bature ba shi da wata harka ya alamu na zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum akwai shekaran ma'aikata akwai shekaran kananan yara akwai shekaran wane ne akwai shekarar wane ne ba haka ake ba kowane abu an ware maka shekarar ta da dalilin da haka in ta wuce an yi biki akan wannan to wannan wata harka ce ta suke ta duniya abin da ya fi yi shine wani ya je dauko irin wannan shi ma ya kawo cikin addinin musulunci da to nan ne fa masu addinin kuma ba za su kyale shi ba sai ya faɗi yadda aka yi da wanda ya tashi in ba haka ba ka za a yi ta rigima in ka ɗauki rikicin ahlus sunna wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna bara'ika kila shi ne sai mutum ya je dauko wani abu sai ce addini wani ma baka isa mai tambaya in kai tambaya ce ya aka to kenan abu ya zama fari gima da tada hankali da tada jijiyar wuya shi yasa wasu ba ma sa daure ma a tattauna da su dan ba za su yadda kai masa tambaya ba waye a ayi a ina aka samu saboda haka yana da kyau mutane su fahimta ba a yin wani abu a farkon shekara da kuma ƙarshen shekara in ba Allah bane yace ayi a farkon shekara in ba manzon Allah bane yace ayi a karshen mi a karshen shekara sannan sai ayi wannan shekara idan ta zo kamar yadda muka bayani a gidan rediyo da babban abin da ya kamata kowane musulmi ya makansa shine muhafara mai kai na aiki mai kyau daga wancan shekarun zuwa yanzu ka kara mai kai na aiki mara kyau to ka yi mai to ka rage dan in ka ga wannan sabon shekarar ba dole bane kuma a ga wata sabon shekarar da kai wannan shine babban abin da ya kamata a yi wato lura da su sabon da yake da wahala shine bid'a idafi ta fi wahalar magani wacce ce bid'a idafi akwai wani abu da ya tabbata na musulunci a yi sai wani ya kawo wani sai ra'a a gurin da ka taba mu sai turo maka wani sai ki ya fahimci makiyin Allah ne ba ka san Allah kuma sai ba ka san manzon Allah su kuma mutane suna san annabi da yadda ko bishiya ce aka nuna ta aka ce jikan annabi saboda kaunar da ake wa annabi ka ga ana kaunar ta to da zaran aka cinna ka aka ce maka makiyin annabi to an kashe ka shikenan ki abu ai ta rigima ai ta ayanya yanzu annabi ya karantar da idan za a shiga bayi ba ana cewa ba me ake cewa eh idan za a shiga bayi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wa al-khaba'ith sai wani zai shiga bayi sai ya rafka salati sai ka ce masa a'a ba salati a ce ba sai ce yanzu salatin ne ba kyau na fa fahimce ka kai ba dama an ce mu mutu an fahimta ai sai ya fito daga bayan ba ana cewa fara raka ba sai ƙara salati sai ka ce a'a ba haka ake cewa ba sai ya fahimci dama an ce tintin yana ganin take-taken nama sai mutum annabi shikenan yanzu dan Allah in za a insafi annaba kake ko kana so a tabbatar da a shi abinda annabin ya zo da shi daga gurin Allah to haka idan an gama kabbara kowa ya san bayanin a'ulil istitahi sala sai abin da ake yi shine fatiha kawai wani ya muku fatiha sallah ta bayyana kamar isha'in nan sai ku ya fara salatul ibrahimiyya a bayyane a matsayin shine kira'an fatiha dan Allah ba ya a masallacin sai ka ce to yanzu wannan ba fa salati ake ba fatiha ake sai ce to dama ya fahimta an ce mai dama masallacin makiya annabi daga yayin salati na je wani guri ne ta wannan bayani na bid'a a idadi wata mata take fahimta sai na ce to abinda za a yi ki bari sai ran sallah mijinki ya ki fadi kin gama kefanen gaba ki ɗaya kaf abinda ya kamata ki sa a miyar duk kin gama shi ne gishiri da hannu sai ki ɗauko lokacin da sai ki juye a miyar na ce idan mijinki ya yi baki ya ɗanɗana abincin ya ji siga. to insha Allah idan ya same ki ya faffasa miki shi lokacin za ki kan cikin yi bid'a saboda kin sa ga inda bai dace a sa ga ba an fahimta yi to saboda haka wannan wannan shine abin da ya kamata mutane su fahimta to sai mutum ya cewa maka abu sai ya ce maka kai mutum annabi ne kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza wa bil munasaba mukan faɗa mukan ce duk duniya ba wanda ya san kimar annabi kamar ahlus sunna babu babu inda lokaci ya ba duk damun mun karanta wasu daga cikin akwatin shehu wannan ko da cikin iya sunna da kuma shekul islam ibn taymiya ta littafin shi ibtida'u salatul mustaqim duk sun yi wannan ainihin wato bayani da saboda haka ya ga ana nuna cewa kamar lokaci yayi kamar akwai rabuwar saura minti ainihin wato sha biyar dama ba ni bane ya kamata in fara dan uwa ma da alƙasin ne ya kamata ya fara saboda wasu dalilai zai zo daga ainihin wato baya abu na gaba wanda nake cewa shi ne akan abin da ya shafi wannan kwanakin idan wannan watan ya ƙare za a shiga watan muharram wanda an shiga watan sabo shekara idan goma ga watan ya kar ku manta akwai masu wato bakin ciki su ne masu aƙidan zalin akwai wasu sai su danka baƙaƙen kaya da zaran goma ga wata yayi da sunan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu saboda haka sai a zo a ta bakin ciki a wasu guraren ma in kana kallon sitila ka ga mutum yana ɗirka ma kansa kata wai saboda ranar ne aka kashe imamu sai shi ma dole jini ko adda wanda suke da sitila suna kallo ko wuka ba manzan Allah ya mutu shabi ga wata kabila awa ba me yasa in shekara ta zago ba za ka burma kanka wuka ba ka ce ai ranar annabi ya mutu kai ma dole ka mutu a rana ko kuwa amma mutum baya daya wannan ne wannan gangancin to sannan sai aka sa aka samu kuma masu farin ciki shi yasa mu a musulunci kamar yadda aka sani an ce ne ma a raba ciki gida uku ɗaya mutum ya ci abinci ya ajiye saboda nan shi da makamantan irin wannan saboda haka da masu yin wancan ba ma tare da su masu yin waɗannan ma ba ma tare da su annabi ya rayu yana duniya a cikin watan muharram ko bai rayuwa ya rayu to sai mu koma idan wani abu ya faru sai mu koyi da rayuwar annabi a cikin watan muharram ya faɗa ya ce idan musiba ta same ka kowace irin musiba ne ka tuna musiba ta da ni mai manzan Allah yake nufi duk wani abu na bala'i da zai samu musulmi a duniya bai kai ranar da annabi ba duniya bai koma zuwa ga Allah da haka Anas dan Maliku yake cewa san da annabi ya je cikin garin Madina ranar da ya hijira duk abin da ke Madina sai da amma ranar da yin jira ya koma zuwa ga Allah duk abin da ke cikin garin Madina sai da ya duka aka ana san malik ya kuma yanzu duk rikicin nan da ake cikin al'umma inda manzon Allah yana da rai zai yi a ce ana wannan rigima da zai zuwa ba kenan ita ce babban musiba ta farko cikin al'umma musulmi to in barin annabi da ya koma zuwa ga Allah musiba ne duk abin da zai faru ba musibar da ta kai shi to yadda ba a ware rana ba ta bakin cikin ranar da annabi ya mutu to haka in ka ɗauko sauran kalifofi in ka cire sai na abaka sai na umar kashe shi ake sai mu ware rana sai mu ce to ranar bakin cikin mutuwa ma umar sai na usman shi ma kashe shi ake sai mu ce ranar bakin cikin mutuwa ma sannan sai mu dawo sai mu ce to ranar bakin cikin mutuwan ali bin abi talib sai a ware shi yasa mun sha musu tambayoyi sai ka gaba su da amsa wayancan me yasa ba a ware ranar bakin cikin mutuwa su ba ta da kan ba Sai aka gangaro ma an malam jafar sai mun ware ranar bakin cikin mutuwa ranar bakin cikin mutuwa malam jafar duk in shekara ta zuke mu mun ta sababbin kaya sai mu tuna da a ranar ne aka kashe shek saboda aka dole ne mu tuna amma idan mun yi waye ya samu Allah ne sai ai ko annabi kuma abinda muke bin ku bashi kenan in kun ce Allah ne ko annabi kul hatu wa anakum rasulun sallallahu ku kawo hujja da gaske saboda haka shi musulmi na kirki shine wanda duk abin da zai je dawo yana tsaye kyan akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar yadda na yi bayani abu na karshe da zan cike da shi shine dare da rana yana daga cikin ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya faɗa ya faɗa dama ya fi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari fi ayatin li ulil albab yadda Allah ya halitta sammai da kansai da dare da wuni da yadda suke sassa'awa, akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga wanda yake tunani shi zai gane wani abu zai faru idan akwai samari a nan gurin to mu juya mu gani akwai tsofaffi a cikin mu duk wanda kuka gan shi tsoho ne to an yi lokacin da ba tsoho ba ne saurayi ya aka yi zama tsoho shine zuwan allaili wannan haru. da haka ibnu jarir yake ta inda jadidai ne idan mastawla ya ala jadidin adliya lil bilad sababbi guda biyu duk sanda suka nace ma sabo shine saurayi ko budurwa to ka ba shi lokaci ka gani sai sun kusantar da shi zuwa rasuwa wannan shi yasa Allah sai ya ce la ayatin li ulil albab akwai abun lura amma ba ga kowa ba ga ma'abuta hankali su suke gane cewa wani abu zai faru alhakum da yace alfahari da dangi da gurace gurace ya ana kuka bauta ma Allah hatta zurtumul maqalim ana nan har mutum ya kai makabari ziyara wata rana me yasa saboda zuwan dare da rana da ka ga wata rana kawai tun wani yana mutuwa ka zauna kai takumi ka ce Allah ya ji kansa kullu bakin fa sayyibuka dukkan wanda zai mata ayi kuka shi ma akwai ranar da za a yi masa kuka wannan ka'ida ce Allah subhanahu wata'ala ya aji Allah madaukakin sarki karkashin gudanar dare da rana da ya faɗa ya tambayi mutanen duniya ya ce kula a ra'aitu in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah من إله غير الله يأتيكم بذرة وإن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بذرة إن الله يدعوك دري يساشي كتر har ranar tashin alkiyama akwai wani allan da yake zo mana da ranar da za mu gane gari ya babu sai ce afala tusiru afala tasma'un sannan ya ƙara cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila in aka akasa yanzu muna karfe nawa sai a garana rana ta fallo gari ya waye a garana can yamma rana sai Allah ya tambaya akwai wani Allah da yake gane ya zuwa mutane da daren da suke samun nutsuwa a ciki amsa shi ne babu sai ce afala tusirun sai ce wa min rahmati ja'ala lakum al-layla wan nahara rahama ne Allah sai sanya mana dare da wuri me amfanin daren kamar an yi tambaya sai Allah ya ce litaskunu fi saboda duk kutuba kutubar da kowa yi in an ji an kwanta sai a nutsu gajiyar da ka ɗibo gari na wayewa sai ka ji ba ta shi yasa Allah sai ce waje alna nawmakum subata mun sanya bacci ya zama muku huta litaskunu fi me ya amfanin rana sai Allah ya ce wani wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun shi yasa ranar juma'a yake fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi saboda in gari ya waye kowa ya tashi a tsallaka kan adi'a a nemo daga cikin falalan Allah saboda saboda rana tana wayewa gari to wannan wanda yake so ya yi godiya ga Allah subhanahu ta'ala) a cikin muni da dare da shekara shine wanda yake tunanin yadda kwanakin suka tafi da yadda daren ya tafi da yadda shekara ta tafi akan aikinsa mai kyau da aikinsa mara kyau ba wai wanda yake shagaltuwa ba akan bikin da Allah ya sashi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato bai tashi ba to saboda haka abu na ƙarshe wanda da shi zan yi. kar a yi wasa da hankalin musulmi wannan ya dauko an kange mutane da yawa an sa ba za su kange mutane ba mu a matsayinmu na mutanen da muka karanta ayoyin qur'ani mukan karanta hadisan annabi mukan karanta tarihin rayuwar wanda suka gabatu suka zauna a makarantar annabi mutum a ce annabi yana gaba shi yana baya a sallah manzon Allah ya ce sami Allahu liman amina kai kuma ka ce rabbana wa lakal hamd wannan ya fi duniya da abin da ke cikin ta kowa ya yarda da wannan shi yasa sanda annabi ya zo rabon ganima mutanen Madina abin bai musu daɗi ba daga karshe ce musu yi ala tarzauna ba za ku yadda daba an yi rahaban nasu bishati wal ba'ir mutane su tafi da tumaki da awaki ko kuma ku ɗauki annabi ku tafi da shi gidan ku waye ku ci riba ai ba zai ma ba zai ma musaltu ba to saboda haka wannan shine abun da ya kamata a lura da shi annabi ya buga misali ya ce misali na da ku kamar wani dan sako ne Allah ya turo shi cewa ana walima inda wani zai shiga gidan rediyon Kano ya ce to jama'a ana walima sai kowa ya dare ba wanda ya sai je gidan walima dan ba wanda ya san karfe nawa ne a wata unguwa ne mai izinin shiga yana cewa ana walima sai kowa ya wace sai wanda ya tsaya tambaya wata unguwa ne karfe nawa ne kuma mai izinin shi ba sai ta tara kowa ya ce duk wanda yake so ya je gidan walima ya bi wani a baya idan an bi shi a baya ya gangara ya shiga can ya sha kwana ko gidan walima kuke so kuni ga wanda ya sani mu kuma muna da manufa manufar mu ita ce aljanna manzon Allah ya faɗa aljannan nan ya ce inna Allah khalaqa jannata adn Allah shi ya halitta aljannar sama sannan wa banaha bi yadihi shi ya gina ta da hannunsa subhanahu wa ta'ala sai yake labinatan min zahabin wa labinatan min fidda ginin da aka yi na aljanna bulo da bulo gini ne na zinari da azurfa da shi aka gina aljanna sannan yace wa ja'ala milaqaha almis idan an ɗauko bulo da bulo an sa abinda ake cikon bulon shine almis sannan wa turabaha az zakara turarenta wato turbayarta shine turaren zafara sannan wa hasba'aha al-lu'lu' ƙananan tsakoyin ta ne in ji annabi Allah ya ce mata ta kallami yi magana sannan ta buɗe maki za ta yi magana sai ta ce kada afla al mu'minuna masu imani sun samu babbar rabo da mala'iku suka leƙa suka gani suka ce ku balaki manzilin gudu. da haka Allah sai ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman mulkan kabira da haka gidan walimar ita ce aljanna wanda ya zo ya faɗa wa mutanen duniya ana walima shine manzon Allah wanda kuma ya shirya waliman shine Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk duniya in ba bayan annabi kai ba wallahi ba za ka je wankin gidan ba yasa Allah ya bada garanti ce wa in tudihu ta'tadu in dai shi kuka bi za ku shiga hanyar da za ta kai ku zuwa ga aljanna wannan yasa ahli sunna ba sa kirkiran wani abu a wuni da dare a sati a shekara sai abin da shi wannan dan sakon ya kawo daga gurin Allah yake haka saboda haka akan wannan muka gino masu zagi muna musu addu'a Allah ya shirye da su dan ba abinda muka koya ba ke a cikin wannan watan da ya wuce maganar zanga-zanga da wasu suka ce da waye da waye muka hakika da muka bayani na shari'a suka gaba abin da za ta shi aka dinga zagi wani zai samu lambar waya ta ya dinga zagi wani shafi goma yana ta zagi ranar da na ga zagin yawa sai da daga wayan da rubuta mai samu. sai na sa amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya nace ni na san baka fahimta bane baka gane bane Allah ya maka albarka shi yadda kai ya maki yayanka albarka ya saka gama da duniya lafiya shi mutum idan ya jahilci abu haka yake yin gaba da shi sai na sa wasu salafi kenan tun daga ranar bai ƙara yi ba inda Allah yake wala tastawi alhasanatu sayi'atu duk da shi yayi as sayia an mai kamata mu yi as-sayyi'a wa sai mu sayi'a sayyi'a saboda shine abinda babban mai gidan mu annabi Muhammad ya koya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله ba don zaki ya fi giwa jarumta ba da zan ce daga yau ka koma filin sunna amma matsalar in yaki ake da faɗa da rikici gaskiya zaki ya fi biwa ita tsabar karfi da tsabar girma a nan ake Allah maɗaukakin sarki ya saka maka da miliyoyin alkhairi Ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abin da muka ci kun ji ko idan ƙarshen shekara ya zo mutane sun kasu kashi ko da masu farin ciki in ka sake kunna za mu koyi ba ma samu ka zo yi ba addini muka zo gara wanda iya mana wata Allah ya zama karkan da shi ma'ana da masu kuka masu bakin ciki da masu farin ciki da wata mun ji masu kuka da yawa kaɗan ya taɓa su mun ji masu farin ciki wasaf suna na suna kan hanya saboda haka wanda zai yi jawabi na gaba shine malam alƙasim umar otoro <laughs> mala alƙasir an baka dama sai kayi minti arba'in kana magana الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبريت شيخنا الشيخ محمد طارق عاشر حفظه الله وعاد يجبات السيوة إني لمدانا أكثر النبي تو تكين حكمة بجيكو دقد دراوة دون دعوة كأن سبحانه وتعالى دوّا أستاذ موسى بالسنة حفظه الله ya taɓa duk ɓangaren da ya kamata a taɓa sau tari ustaz musa asadu sunna in yana magana yakan tuna min da asadu bin musa bin ibrahim eh, wanda yana daga cikin rijal na abu dau da imam nasai bin aikin wahida shi ma asadu sunna ne sannan kamar yadda ɗan uwa musa asali sunna yake da gwagwarmaya wajen yakar shi'anci da rabidanci to shi ma wannan ke wanda shi ya bayu wasu ma suka jingina masa annasa suka ce na biyun ne saboda faɗa da yake da shi'a to su tare da uwa ustaz musa su sunna hafizullah yakan tuna mini da asadu bin musa bin ibrahim asadu sunna cikin ikon Allah shi ustaz Musa wanda sai zama Musa shi ne sunansa shi kuma wanda sunan mahaifin su ne shi ne Musa wato dai mahaifi da ɗan Arab dai ne to yan uwa bigire na magana shi ne batu kan tsayuwa ta magabata wajen wanzar da ayyuka na alkhairi idan shekara ta zo ƙarshe me magabata suke aiwatarwa to cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa mana Musa ya taɓa wannan bangaren don haka zan yi iltiqa wato zan yi tsuntuwa cikin ababen da ya ambata babu laifi na iya jingina wasu ababe domin abin ya kara su shekara kamar yadda ustaz musa ya gabatar ta kasance bisa tsari na allah subhanahu wa ta'ala ta yadda allah ya kasantar da watanni goma sha biyu idan suka samu to an samu shekara sannan ya ya yi umarni ya sha'anta abin da ya kamata a yi a kowane wata wani lokacin ta fuskar alkur'ani kai tsaye ولوكتن كما تفسك حرشا أني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن تكين أبن دي تبتا كما يند يكي آية ساسلة سورة عليش سورة التوبة التي إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وتولي lissafi na watanni wajen Allah su ne watanni idan sun samu to an samu shekara cikin waɗannan watanni goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma su ne watan zulka'ida da watan zulhijja da watan zulharra da kuma rasul kamar yadda ya tabbata hadisi na nufairu bin harith eh, as-sadafi abi bakara Allah ya kara masa yadda cikin littafin musnad na imam ahmad bin hanbal isnad sahihi da littafin sahihi bukhari da kitabun tafsir da kitabun qadar al-khalq da littafin sahihi muslim da kitabun qasama da littafin ibn abi dawud da isnad sahihi a kitabul hajj manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ke cewa inna az-zamana qad istadara ka hay'ati يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اطلاع عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضير بين جمالة وشعبان to waɗannan watanni guda goma sha biyu idan sun samu to shine ake samun wato shekara cikinsu kuma ga watanni guda masu alfarma wanda mun fita daga ɗaya muna cikin ɗaya ne watan zulhijja sannan za mu shiga na gaba shi ne watan al-muharram sannan bayan wasu watanni kuma mu fuskanci wata wata to me magabata suka kasance ta fuskar tsada rayuwarsu wajen aiwatar da abin da yake na alkhairi da ibada cikin waɗannan watanni domin dukkanin abin da bawa zai aiwatar zai wanda to wannan abin yakan zanto ya dace idan ya zanto bawa ya gudanar da wannan abin ya wanzar da shi bisa fahimta ta magabata na kwarai shi ne ta dabbar kitab Allah wa a ta mijin asa wa da an ra'ayan la mu asa wa nahad al-huda falzamhu waqtan ta hula hum shahidu shaidu tanzila allaka tanjabir فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حتما وقد خسر وفي ترك امر المصطفى فتنه فذر خلاف الذي قد قاله وصل واعتذر wato duk abin da mutum zai ɗauka na alkur'ani ko abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zaman lafiya samun tsiransa to ya gudanar da wannan ayar ko wannan hadisin bisa fahimta ta magabata na kwarai shi yasa Allah yake ba mu labari cikin suratul nisa sura ta hudu aya 115 yake cewa wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dukkan wanda yayi fito na fito ya saba wa wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan shirya ta riga ta bayyana gare shi sannan ya bi hanyar da ba ita mumini suka ba to Allah ce za mu jibinta masa abin da ya tsunta wa kansa sannan a ƙarshe za mu shigar da shi cikin wutar jahannam makoma ta munana idan ta zanto ita ce wutar jahannam al-imam ibn kathir al-dimashqi rahimahullah cikin tafsirin Qur'an azim yake cewa fadin Allah subhanahu wata'ala wa yattabi ghayra sabil al mu'minin hada mulazim lis-sifat al ula domin yayin da aka samu mutun ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to ai ba hanyar mu'mini ba inda ya ba hanyar mu'minai to ba zai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi sallam saba wa manzon Allah wannan shi ya hukunta masa saba wa hanyar mu'min don haka dukkan fahimta da mutum zai yi dole sai ta dace da fahimtar magabata na kure shekul islam abu abbas ahmad bin abdul halim rahimahullah wanda ya rasu hijira suna shekara 728 an haife kuma hijira suna shekara 661 wato abin da ya sa muke ambata saboda sau tari wasu suna suka yi tsammanin ibn taymiya dan yau eh ma'ana malamin zamani ne to haihuwarsa 661 da suwarsa kuma 728 to kaga ya kun bikin yake fada kamar yadda yake cikin majamul fasawa juz'i na 21 shafi na 291 yake cewa wa kullu qawlin yanfaridu bihi al-muta'akhkhiru عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ دكا ونزل شيء لمتن زي كون أي شيء لمتن زي أي وطر سيدا توشي يكا أيتا دوانا أي شيء شي يكا أيتا دوانا زلتا باب ولا مقبا سير آياتك مقبا تادير غايش زوا دوانا زلتا كوير غايش زوا دوانا أي شيء to lalle wannan zancen nasa ko na aikin nasa ba makawa da zancen kuskure wannan sai kyauna maka mahimmancin bin tafarkin magabata na kwarai dole sai an abin da shi yasa al-imam eh, ahmad bin muhammad al-shibani al-marwazi abu abdullah yake faɗa kamar yadda abu faras abdurrahman ibn jawzi ya ambata littafin sa manaqibul imam ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal yake cewa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun wala talab kar ka kuskura kayi magana cikin wata matsala wata irin matsala ta addini sai zan to babu wani magabaci da ya rigaye ka fahimtar wannan matsalar ko yin magana kan wannan matsala yin haka shine zaman ka lafiya shi yasa zamu ga limaman mu na sunna zamu ga akan hadisi duk abin da za su yi sai ka yi kokarin bin fahimta ta magabata na kwarai mu ɗauko abu abdurrahman الشيخ محمد عبد الدين الغزالي رحمه الله الكتاب الثمر المتقى في فقه السنة والكتاب مجلد na farko yayin da ya zo batun cewa idan mutum ya yi to wanda yake tare da shi zai maimaita abin da shi mai yin ikamar yayi bayan haka kuma sai yi salati ga annabi a yi gawa ba kira sallah sannan kuma ya roƙawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasila sai a shi kun albana ke cewa duk da yake da ban ga wanda ya bayyana haka ba cikin magabata cewa mustahabi ne yin haka da yake nuna ma abin da yake nuna ma suna tsora abubuwa su bisa fahimtar magabata na kwarai karshe sai ya kama magana ibn qayyim cikin jalal ha da take karfar abin da ya tabbatar to haka magabata suke shi yasa a shekul islami taimiyya cikin alfasawar hamawiyya idan ya faɗi magana ya ce to ni a wajena kaza nake gani sai ce in an samu wani ɗaya daga cikin magabata ya yi fahimta irin fahimta in an samu wani ɗaya daga cikin magabata ya faɗi wannan abin da na faɗa to ni ma fahimta sake to shi yasa duk abin da mutum zai aiwatar dole sai ya koma zuwa ga fahimtar magabata na ƙwarai idan aka ce magabata na ƙwarai su ne sahabbai tabi'ai da atiba'u tabi'in da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautata to magabata na kwarai ko da yaushe suna cikin alkhairi ko da yaushe suna cikin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da rayuwar da suka yi cikin wata ramadana to ita suke wanzarwa cikin kowane wata har wani wata ramadana ya kara kewayowa idan muka duba rayuwa ta wata ramadana za mu ga ta koya mana ababe masu tarin yawa daga ciki za mu ga wata ramadan ya koya mana mai haɗin kai me da mu abu ɗaya ta yadda lokacin da za mu yi sahur ɗaya ne lokacin da za mu ajiye azumi ɗaya ne babu wanda zai sahur a cikin mu lokacin da alfil bai fito dole ne zai yi kokari ya ga yayi sahur bayan me ba kafin alfil ya fito sannan babu wanda zai ci gaba da yin azumi bayan me rana ta fadi dole zai yi kokari ya ga ya ajiye azuminsa yayin da rana ta faɗi tana faɗuwa sai ya ajiye azuminsa kamar yadda hadisin da Umar bin Khattab ya nuna wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim sai dai sabani in Shi'a al-Rafida Ja'fariyya al-Imamiyya to su suna da wata fahimta daban to haka za mu ga in lokacin sallah yayi ta idi na azumi to za mu ga bisa bai ɗaya haka babbar sallah cikin wata ramadana za mu ga koyi karatun alkur'ani cikin wata ramadana za mu ga koyi raya masallatai da karatun alkur'ani da salloli da tafsirai da ababe na alkhairi masu tarin yawa cikin wata ramadana za mu ga mun koyi abin da ya shafi sada zumunci cikin wata ramadana za mu ga mun koyi jihadi na gyaran zukatanmu daga abin da ya shafi amradul qulub cututtukan zukata to waɗannan karatuttuka da wata ramadana ya koya mana to magabata a kowane wata haka suke wanzar da shi shi yasa ɗaya daga cikin magabata al-imam al-awza'i rahimahullah عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمرو الاوزاعي ابو عمرو رحمه الله wanda ya rasu hijira suna shekara 157 ahadu fiqat yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a fi tariqil wasifa yake cewa kamar yadda abul qasim hibatullah bin hasan bin mansur allah lakai ya kawo littafin sa sharu usul itikadi ahli sunna wal jamaa bi isnadi sahihi wanda allah lakai ya rasu da suna shekara 418 haka abu nu'aymin cikin al awliya min tariqi abi من طريق ابي اسحاق الغزالي شين اسحاق شين ابراهيم بن محمد اهل الثقات ذلك ahli shin al sitta في طريق wasita al-imam al-awza'i rahimahullah yake cewa kana yuqalu wato an kasance ana cewa ma'ana magabata suna faɗa an rawaito an hakaito an nakalto an kawo cewa khamsun kana alaiha ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wattabi'una lahum bi ihsan wato ababe guda biyar sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun kasance a kansu ta fuskar aiwatar da su ta fuskar wanzar da su sannan da waɗanda kuma suke biyo bayan sahabbai din na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kyautatawa su ma suna kan waɗannan ababen guda biyar sai ya kawo su kamar haka yace luzumul jama'a wattiba'us sunnah وعمارة المساجد وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله abu na farko luzumul jama'a wato lazumtar jama'a idan aka ce jama'a ma'ana mutanen da suka haɗu akan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa fahimtar magabata na kwarai wanda wannan shi ya bayu ake kiran da ahlus sunnati wal jama'a an ce musu ahlus sunna saboda su ne suke aiki da sunna dan haka sun zanto ma'abotanta an ce musu kuma wal jama'a saboda sun hada kansu sun hadu kan bin sunna ne to sai abu na farko sahabbai na manzon Allah da ragowar magabata suna rayuwa kan me luzumul jama'a lazimtar ainihin jama'a su ne ahlus sunna wal jama'a kamar yadda hadisi ya tabbata cikin shirku usul itikadi ahlus sunna wal jama'a hadisin abdullah bin umar fi isnadin wanda yake muqarib haka abu isa at-tirmidhi shi ya rawaito cikin tirmidhi haka ibn abi asim a kitab as-sunnah haka abu qasim at-tabarani cikin al-mu'jam kabir bi isnadi wanda yake sahihi saboda akwai Sulaiman bin Sufyan wanda sahihi ne in farada bihi Tirmidhi min bayni sitta amma hadisin ya tabbata hanyar shi Abu Qasim Allah lakai bi isnadi wanda yake Bukhari zuwa shi bin Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce inna Allah la yajma'u hadhihi al-ummata ala dalalatin abada wato Allah baya hada wannan al'umma ta manzon Allah gaba ɗayanta akan bata har abada Allah baya in wasu sun zato kan bata to sun zato kan shi kan shirya lokacin da wasu suke yayin bid'a to lokacin wasu kuma suke yin sunna lokacin da wasu suke yin yayin shirka to lokacin wasu kuma suke makalkale wa tauhidi ina ba za su gane to shine inna allaha la yajma'u hadhihi al-ummata ala dalalatin abadan sai manzo Allah ce wa yadullahi ala al-jama'a wa man shadda shadda fil nar wato hannun Allah yana tare da ainihin jama'a yana tare da ahlus sunna wa jama'a hannun Allah wanda ya dace da shi domin Allah laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir hannun da ya dace da shi Allah subhanahu wataala ba hannu irin hannun halittunsa ba domin Allah babu wani abin da yake kamancece da shi cikin siffofinsa cikin ayyukansa cikin komai da kominsa saboda haka siffar da Allah da hannu wannan baya nuna kamanta Allah da wanda da cikin halittarsa a yana nuna mai kaiwa mutuka wajen girma da shi Allah subhanahu wataala da kuma siffantuwarsa da siffofi kyawawa nagartattu masu girma eh, yanzu misali kamar in ce hannun giwa yi ba da nufin hannun giwa da nake da hannun ka amma kana da hannun ko kuma da shi tana da shi to idan an siffanta Allah da hannu wannan sai yake nuna cewa an kamanta Allah kenan da halittarsa ba shi ya ce a man ya kalu kamar la ya kalu a fara zakaru wa lam yakul lahu كفوا أحد رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر da هل تعلم له سميا هو يد الله على الجماعة وتؤمن الله ينا تردى أهل السنة أدين كتفنشي Allah shi yake daidaita musu al'amuransu a sakamakon bin su da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya ware ya bar tafarkin ahlus sunna to manzon Allah wannan ya ware da cikin wuta ƙarshe makomarsa ita ce zuwa wuta da ya bayi makomarsa ta wuta wato saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya gaya mana a hadisi na Abi Hurairah wanda yake cikin littafin Sahih Bukhari yake cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba dukkanin al'umma da kowa da kowa zai shiga aljanna manzon Allah sai dai wanda yake sai sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullah wa zai shiga aljanna ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai manzon Allah ce man ata'ani dakhala aljanna dukkan wanda ya mun ba'a ya bi da cikin ta to wannan ai ya ma riga ya shiga aljanna sai manzon Allah ya amfani da fi'ili ma bi bitahaqq domin tabbatar da cewa makoma ahlus sunna gidan aljanna ne wa man asari faqali aba amma dukkan wanda ya saba mini ta fuskar kago bid'o'i da san zuciya ya mai da su addini to kaga wannan shi yake domin ya gamsu da kansa ya wadatu da kansa cewa yana ganin shi kansa zai iya kai kansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya samu abin da yake so wajen Allah ko da bai biyo ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam don haka yaki karshe masa ita ce wuta to shi yasa annabi manzon Allah ce wa man shazza shazza bin nar wato luzumul jama'a lazumtar jama'a hadisi ya tabbata cikin littafin musnad da sunan tarimi sunan abi dawo bi isnadi sahih hadisin muawiya bin abi sufyan kuma ya rawaita hadisin anas bin malik cikin sunan ibn majah bi isnadi hasan ya zo kuma ta hadisin awu bin malik cikin sunan ibn majah bi isnadi wanda yake fihi da'af manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake bayani kan cewa wannan al'umma ta sa za ta kasu har kasu saba'in da sai manzo Allah ce dukkan wannan kasan yan wuta ne wuta za su wa man shazza shazza billah sai kaso daya shi kadai ne zai tsira sai sa ban kace ya Rasulullah wani kaso ne zai tsira cikin wannan kaso cikin waɗannan kungiyoyi guda saba'in da sai manzo Allah ce al jama'a aljama'a su ne mutanen da suka haɗu kan bin ta su ne mutanen da suka rungumi junansu kan bin sunna ba kan bin bid'a ba wannan ruwaya ita tafi inganci ko ruwayar hadisin Abdullah bin Amr al aq cikin Nabi Tirmidhi sai manzo Allah ce su ne wanda suka kasance kan abin da nake kai yau ni da sahabbaina wannan ruwaya cikin na sa akwai Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Ifriqi wanda da'ifi ne yana daga cikin rijal na Abu Dauda, da Tirmidhi Ibn Majah da Tirmidhi Wasita saboda haka ruwa fi inganci aljama'a mutanen da suka haɗu kan bin sunna ta to su kadai ne za su tsira su kadai ne za su dace da gidan aljanna su kadai ne za su dace da samun yardar Allah subhanahu wataala saboda haka yan uwa a rungumi sunna a yi kokari a haɗa kai da ahli sunna dan a tsira a dace da gidan aljanna a lisanci bid'a a yi wa ta waye? domin a dace da babban gida shine gidan aljanna to haka magabata suke luzumul jama'a lazimtar ahli sunna wal jama'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ci gaba da nuni da kwadaitarwa da zaburarwa wajen mai wajen bakin bin tafarki da ahli sunna wal jama'a in baka dauki hadisin al-ibad bin sariya wanda yake cikin sunan abi dawud da tirmidhi da ibn majah da musnad na ibn hanbal da sunan sahihi manzo Allah yake wa alaikum bi sunnati tace ne wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ina horon ku da sunna ta da kuma sunna halifu na shirye ah, manzo Allah nufin cewa hali suna ba suna ba sunna ta ban ta ba ke kiliki ba yana nuna maka mai muhimmancin haduwa akan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato risalatar manzo Allah kadai bai isarwa dole sai ka gwama da fahimtar magabata na kwarai fahimtar magabata na kwarai kuma shine bin hanyar da suka bi shine ma'anar alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin to ana aka samu ahli sunna cikin fadin manzo Allah alaikum bi sunnati aka samu kuma wani jama'a cikin fadinsa sa wa sunnatil khulafa'ir rashidin saboda haka yi uwa mu dage mu jajirce wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wato imam al-auza'i yake cewa luzumul jama'a wato suna da zuntar wato ahli sunna wal jama'a haka magabata ba sa fantarewa ba sa tawaye duk inda take suna rayuwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah da kai ya kara fitar da wata magana لكن كان مشهور بقول اعتقاد اهل السنه والجماعه باسناد صحيح زوجة عبد الرحمن بن مهدي الى لقى رجال الجماعه احمد بريك المباشر السته في بريك الواسطه عبد في بن مهدي يكتشي وشي الامام الاوزائي يدور مع السنه حيث ذا لكن السنه في كي ويا بشيما عليه تدور انا لجيل ما عندها مكان بركه ka yi kokari kai ma ka zama ka yanzu a shehu na wani sana'a shi ai kai da ganin fuskar ka suna amma hasken suna ne yake bayyana ba a ramu bidiya to kai ma ka yi kokari ka zama haka ka jajirce ayyukanka maganganun da kominka ya zanto bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bisa kuma fahimtar magabata na kwarai sai a samu tsira domin daukan hadisi kadai ka ce zaka kama hujjar shi daukan aya kadai ka ce za ka hujjar ita ba tare da duba da me magabata suka ce kan wannan hadisin ba me magabata suka ce kan wannan aya to hakan sai ya haifar maka da wato shi bid'a ko ka sani ba kai kana ganin sunna kake na kuma bid'a kake karshe sai kai wayi gari kana rushe addini amma kuma kana ganin cewa gina addini kake saboda haka wajibi ne tilas ne mu ba da kulawa da ainihin bin manhaji na magabata na kwarai cikin komi hatta abin da ya shafi wa'azukan mu da mutuncin mu muna kokarin bin tafarkin magabata na kwarai kada ruɗi ya kwashe mu cewa ci gaban zamani ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza a shigo da kaza a'a babu ne a shigo to amma zan so kuma a tsora shi bisa ne matafiya da ainihin magabata na makwarai domin hakan shi ne tafarkin tsira shi ne tafarkin dacewa shi ne kuma tafarkin shirya shine wal zubul jama'a abu na biyu wattiba'u sunna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sahabbai ba sa ke kira bid'a duk inda sunna take to ana suke ana suke in kaga sahabbai to za ka sunna hatta abin da iya kansa koyi kace halal ne to amma sahabbai in har manzon Allah yayi to suna kokarin su ga sun aiwatar da wannan al'amari to haka sahabbai suke haka magabata suke wasti ba su sunna bin sunna ta manzon Allah akwai sahabi Abdullah bin Mughaffal Allah ya kara masa yadda hadisin sai na cikin littafin sahih Bukhari da sahih Muslim ya ga dan dan uwan sai ran yarbale wato ka fara dutse a yatsan kan farsa yatsan ka babbar sai ka harba sama sai ta ai manzon Allah ya hana ka domin karka je ka fasa idanun wani ko ka fasa kan wani karka kare manzon Allah ya hana ka washe gari ya kara ganin sa washe gari ya kara ganin sa kai ba na da kai manzon Allah yana ka ba kuma ka cigaba dai sai ce la ukallimu ka abada har abada ba zan kare maka magana wato su ba za a akan bin sunna ba wai akan san zuciya ba ko ra'ayi a akan bin sunna shine wattiba'u sunna sun haɗu kan bin sunna manzon Allah ga Abdullahi bin Umar hadisin sa yana cikin sahih bukhari da sahih muslim eh, ruwayar imam muslim cikin sahih Allah bin Umar yake cewa man Allah ce la tamru ima Allah masajid Allah idan mata yi sun nemi zuwa masallaci kada ku hana to akwai ɗansa Bilal a ɗaya ruwaya kuma da take cikin sahih muslim an ce waqi ne saboda haka matarsa ta nemi zuwa masallaci sai hana shi kuma wai ya hana ta dan inkarin sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan duban cewa ta yi sallah a gida shi ya ba alkhairi dan kuma tsare ta daga fitina kada wani abu ya faru kada wani abu ya kasance karshe Abdullah bin Umar yace kai ba na hana kai ba garshe dai Bilal ya ci gaba da hana wannan matar ta garshe Abdullah bin Umar ya kawace masa yace ya zage ni da wani irin zagi tun da nake ban taba jin irin kamar yadda ya cikin musnad na al-imam ahmad bin hanbal da sunan tarimi abdullahi bin umar har ya koma ga Allah bai kare masa ba wanda iyaka ka ce halal ka kawar hukunci da ce ne mustahabbi in an samu maslaha da take nuna cewa mafi kyau matar ta ne masallaci amma a sakamakon ya hana shi kuma ba wai na inkari ba a'a maslaha yake duba wanda darusu mafasid muqaddamu ala جد مصالح أما دليل هكا نبي عمر يعني شيء قول شيء ودنسى بلال هل يزا يشي أما أكن أكن تنزوكيا واتباع السنة أكن السنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكا ثابت كيرا إمام الأرضوية أبنوك شيني وإمارة المصالح تكون راية مطلعة راية الله سيتذكر مين tsayar da salloli na jami'a cikin su ta fuskar ne karantarwa ta fuskar wa'azantarwa ta fuskar wanzar da dukkanin ayyuka na alkhairi domin al'imara nan ta ɗauki al'imaratul ma'anawiyya da kuma al'imaratul shirkiyya raya masallaci ta fuskar ne a samar da masallaci a tsara shi a fasalta shi da fasali mai kyau yanzu kamar wannan masallacin ai dan uwa ko da yake ban san abin da yake cikin gaba ya baka sha'awa me ya kawo kuma kuma na biya inda an bashi karatu ba ai karshe in kafa da kana masallaci ko shi da kike ma ba fankar ma wuri kaza ba ta aiki ko ana cikin karatu ma wai wuri kaza ya mutu ko ba ba haske ko kaza ko kaza to raya ta barka mai shi ba wai a kawata shi a abin nan ba a'a a dai raya shi sai yadda in ka shigo za ka samu nutsuwa ka yi ibada mai kyau shi ya sa duk inda ya ga masallaci mai tsabta za ka samu mai tsafta na da amma in dai ka shiga ka fara jin warin kashi da majina can ka ga kuntu can ka yi kaza to wani alama ta cewa fa akwai alama ta baya to al'imar imanu hissiyya wato raya masallaci ta fuskar mai wato arshin gina shi sannan al'imaratu ma'anawiyya raya masallaci ta fuskar mai ababen da muka ambata karantarwa wa'azantarwa ma da Allah da kawo kai da shekara 35 yana karantarwa masallaci da biyu amma ya rena bai tana wa kuma suna suna ne kuma kai na san daga wancan lokacin zuwa yanzu in ka san malam daga wancan lokacin zuwa yanzu na tabbata mana kyau ya to me kawo sunna to shi ne wato alishin masallaci da fuskar karantarwa da wa'azuka da sauran ababe masu kama da wani ya za manzo Allah yake ware eh, wurare na karantarwa cikin masallatan domin raya masallatan fuskar lima'a haka sahabban suka kasance a kai haka wanda suka biyo baya sai kasance a kai to raya masallaci kuma ta fuskar ma'ana ta fuskar gina shi dama wannan siffa ita masu mai sama su imani Allah ce ma kare da mushrikina an ya'muru masajjan ba shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika hadathat a'maluhum fil nar hum khalidun sai ce ne inna ma ya'muru masajjan ba man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وتراي مصلاتي أتاني كل مصلاتي وذن شارش وذن كرم تروى وذن أبالي وذن مرحكا وذن علامة تروى إيمان تهيج كيسا حديث يتبطى تكين مصنف سيد بخاري سيد مسلم حديث نبي هريرة يذب متعين حديث نبي سعيد بن خضري سعيد بن مالك الإسلام الله يكرم سيده manzo Allah ya lissafa cewa akwai mutane guda bakwai a wannan ruwaya tunda yake sun fi haka Allah zai musu inuwa ran da babu inuwa sai ta sa cikin su sai a ne wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bin nasati da kuma mutumin da ya zanto zuciyarsa ko da yaushe rahaci take da masallaci ya zai ya ji an kira sallah ya masallaci ya zai ya ga wani abu na alkhairi ana wanzarwa a masallaci ya je to wannan yana daga cikin mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa a ran da babu inuwa sai inuwa shi Allah subhanahu wa haka hadisi ya tabbata cikin sayi musulun abi hurairah manzo Allah kace bayan da za a yi mutane su haɗu a wani masallaci cikin masallacin Allah suna karanta alqur'ani sannan suna karantar da junansu alqur'ani ba sai sai Suwa, ta sauka a kansu sai kuma rahabar Allah ta rufe sai kuma mala'iku sun kewaye su sai kuma Allah ya ambace su a can farfajiyar mulkin sa wajen mala'iku su masu daraja cewa ai ga wani da wani suna masallaci kaza suna karatu Qur'ani abu na hudu sai ce ne wa qira'atu Qur'an da kuma karatun Qur'ani karanta Qur'ani magabatan kullun abin da suke ciki dare da rana dan su dace da alkhairin Allah shi yasa Imam Shafi'i cikin Shafi'i yake cewa فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبتلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجر عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولي البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا نعم. وبع نفسك الدنيا بأنفاقها العلى جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا وهكا ما جواب كل تكين كرم القرآن تكين مسلاتين الله حديث يا تبارك في صحيح مسلم حديث أبي أمامة صديق بن عدنان من قال لك اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه yi ta karanta alkur'ani a masallaci ko a gida ko ina domin qur'ani zai zo ya yi ceto ga masu karanta shi to haka sahabbai suka kasance a kai abu na biyar da yake mala ya lokaci yayi wal jihadu fi da kuma yin jihadi cikin yada tabarkin Allah a sa so tare yan uwa su girma Allah ya muku albarka idan aka ambaci jihadi so tare ba sanan ko dokar makami ka je ka fara wanda yake arne kafin wanda kalmar ta jihadi tana da faɗi tana da girma ta tana da faɗi ko da idan aka ce jihadi ya shafi wannan sannan kuma ya shafi dukkanin ababe wanda za su kunshi gyara zuciyarka ka zan to mai kyau mai inganci cututtukan zukata ya to ka kuta da su shi yasa manzo Allah ya faɗa a wani hadisi kamar da yake cikin musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal bin Ismail Hasan yace wal mujahidu man jahada nafsuhu billah hakikalin mai jihadi shine wanda ya yaki zuciyarsa cikin bin Allah tunda Allah ce inna nafsal ammaratu bisu illa ma rahima rabbi to kullum sai yake kokarin yakan zuciyarsa dan yanzu zuciyar ta bi Allah subhanahu wa ta'ala to shine hakikalin jihadi baya kuma kore rigowar bangarorin jihadi kamar jihadi ɗaukar makami inda shugabanci da tsari da abin da yake hukunta haka kamar yadda babu lokacin ambatar da wabi da kawai da shurut wanda sai sun samu sannan ake tsaye da jihadi da bakari to jihadin zuci wani shi kamata mai da hankali a kan kowa mu shekarun da gyaran zuciya idan kun zuciya mu ta ku ta zanto wankakkiya kamar da Allah ya yi annabi Ibrahim cewa wa inna min shi'ati Ibrahim idh ja'a rabbahu bi qalbin salim kuma Allah ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah bi qalbin salim al-imam Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub ibn al-Qayyim rahimahullah wanda an haife shi tana shekara 691 ya rasu kuma ya tana shekara 751 cikin littafin sa jawabi kafi liman sa'ala an da wa dawa yake cewa zuciya ku kudattiya ita ce zuciyar da ta ainihin kuɓita daga riya daga hassada daga gilli daga kulli daga munafurci daga dukkan wata kazanta wata dukta dukkan wani abu da dame idan su zuciyar ta kuɓita to na ita ce alƙalbu salim zuciya kuɓitacciya da ibn qayyim cikin littafinsa al-jawabul kafi liman sa'ala al-da wa dawa to dole mu kula da wannan gyaran zuciya shi yasa ɗaya daga cikin magabata إبراهيم بن أبي عبادة آه، أحد الثقات هنا بكتكين آه، ثقال التابعين هنا بكتكين رجالنا بخاري مسلم أبو داود نسائي بن ماجه بطريق الواسطة كلمة دي نكتب هي الواية هذه تبقى من أصحاب الستة يكي فضاء كمرين دا شمس الدين الزهبي ينقلتو أين رجاجم الصافي كن تاريخ الإسلام يكون سيارو أعلى من نبلا هكا ابن حالي من أصحاب الكتاب الصافي تستفيد القوم القومس واللي كان مسند الدين إبراهيم ابن أبي عملة الله يريد رحمه وترى sun da da hukun mura daga daga wajen yaki sun zazzamba wannan ya koma can wannan ya koma can wannan ya koma can alhamdulillah an bulaci ai kafin nan mun su su rubutu don ba ku التي رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأكبر أي من دعوه ذلك من جهاد زوا كوبان جهاد زوا كجهاد والذي مطي جلما شنو جهاد جرام الجهاد تلوم وابن الجهاد آه، في إلى الجهاد كأوكا كذلك الجهاد جهاد كي الجهاد كككشيكا فريد sai zan to zuciyar ka akwai dameji wanda zama ka amfani ba ta baka amfani ba saboda zuciyar ta samu dameji babu ikhlas shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i a kitabul jihad bi isnadi hasan hadisi na bi umamah al-bahili sudai bin ajlan Allah ya kara masa da aiki aikin da ya zanto an yi shi da ikhlasi an yi shi dan neman yardan Allah ya tabbata cikin sunan nisa'i bi isnadi amma ya yi tsira gare ne saboda kaga mun kula da shi shekarun da sai ma'ana dai matsalar masa eh, abin nan karshen ta nan an gane saboda haka kwakwalwar komai yana zuwa yana zama a ciki Allah ya saka da alfina uwa karshen shekara da farkon shekara biki ko kuka da haka wasaf shine gaskiya yanzu a gurguje wanda da yake da kayan sarki irin namu da mai kayan hisba da mai kayan agajin kungiyar jama'a izalatul bid'a wa ci sunna kun san mu ke nan ba dan karbu da wala dan izala mu ne wahabiyawa ma mu ne wahabiya magalabiya ma ma mu ne dan kada ai ta ba wahala eh, da masu kayan wannan kungiyar da kuma namu na nan za ku da wasu korayen kaya za su fita ciki da waje za su nemo taimako kuma ina fatan ya zan cewa taimakon nan kowa ya jiga aljihunsa kada da kuwa kula da yanayin yanzu da irin gudanar da wannan abin in ya zama ba zai samu gudunmawa ba to zai yi wahala ya sarci da haka wanda yake na da abin da yake aljihu na ban san ko adadin sa abu a ce ma ba yawa da shi wajen sa a wani balabana naira ɗari da hamsin ce kawai sai na naira ɗari da amma dai ba da yi na kai ma sa naira ɗari da hamsin kai ma sa ɗari da hamsin nan mu gani kowa ma ya sa ɗari da hamsin nan mu ne gani wannan za su ci gaba da yi har mai ta'aliki yanzu idan ba ka da bokiti to halal ne ka sa hula eh, matsawar dai kana da kaya wanda ba da kaya ko ba sa shi ba in ka karba ba ka da kayan agaji a ah, yana da mutuki ba abu na gaba abu na gaba Sheikh Ja'far Mahmud Adam Babu Islamic documentation center jarin cibiya na uku kitabun tauhid wallafar sheikh muhammad ibn abdul wahab fassara da sharhi sheikh ja'far mahmud adam wannan littafi idan kun kula da shi ga ya yayi can bugu kwarai da gaske ba na jin a najeriya aka buga littafin na tafi sai dai masar da ko can a tura saudi arabia amma dai a najeriya ba za a iya bugu irin wannan gangare a duba wasu ne amma an ba ni kuma ba gaya min farashi ba ita kuma tallar gaskiya ba a yi ta zai da farashi a masallaci ko shi ke nan dan kana yi talla masallaci sunna sunna da haka dai wannan littafin yana nan a waje a ajiye ya kamata ka raya cibiyar Sheikh Ja'far Muhammad Adam ta abin nan rayar tafi don sayansa kamar ka ba wa cibiyar gudunmawa sannan kuma ka layar da dawa abu na gaba sai ta galibi talihi sai yan wani waje dan huji ake likewa yanzu wannan lekcocin inda ya huje din ai in ma da shi ai ba shi da yawa da aka sai ma na yin ta'alikin gaskiya ba wani dogon lokaci za a baka ba dan kace za ka yi leke-leke watakila tsoro na karkar ina sabuwar katanga liki kawai na faɗa ka gani ce ahmad kura mai ruwan larabawa in kun lura da shi da kayan larabawa Allah ya ce ka bismillah karwa karwa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هو يوم منا يمتن جمعة sha bakwai ga watan sha biyu zulhijja hijira shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku wadda ta dace da biyu ga watan sha daya nuwamba miladiya shekara dubu biyu da goma sha biyu bayanai sun gabata muna nan masallacin ahadu sunna ke nan nasarawa kuma kamar yadda mai gabatar ya faɗa masallacin juma'a kwaya ɗaya tilo a tsakiyar birni wanda tsakaninsa da tsakaninsa ma da fada sai ne tsakaninsa da babban gida babbar fada a nan kan. dan taku ne dan kaɗan bai kai kilomita ɗaya ba wata rana ma a can din can din can can ina gaya muku sunna katafila ce wanda tsaya a gabanta Allah za ta danne shi Allah ya taimake mu mai gabatarwa matashin dattijo ya riga ya katse kuma abin da yawa abokina ina jin tsoron nema kare mu kun san su manya to Allah ya saka da alheri mu kam tabbas matasa sai ana yi ana taka mana birki amma in ba wannan to sai a kwana ana yi to dan karta ma yake cewa in ba dare ba sai gari ya ballanta ballantana mai tallan sunna yan uwa dalilin da yasa aka shirya wannan muhabara a lokacin da shi imam ya nemi a sa wannan muhabara a wannan wuri akwai dalilin da yasa aka yadda a sa wannan muhabara shine abin da shi asadu sunna Musa bin Yusuf Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya yayi bayani akai al'ummar musulmi yau suna nema su juyi su zamanto da ɗabi'u irin na yahudu da nasara wannan abin yana yawa da ƙarshen shekara ta taho kai sai ka gaji da karanta ma text message hakanan sabuwar shekara wannan abin ɗabi'a ce wadda ba ta mu ba musulmi wani sabon abu ne rana tsaka da rana gagal aka shigo da shi to shi kuma matsalar ahalus sunna ko da ba matsala ba gaskiyar ahalus sunna shi kawai in ka kawo masa wani abu sai ce to tsaya ka hannu na ka dora in karanta in gani a to zuwa ina ake mai zuwa ne ku gane shi ahli sunna ina da wani abin nan ne ya san daga ina yake ya san a ina yake kuma ya san ina ya dosa shi isa sa abu da yake shi ba zai zai zama makaho ba duk abin da zamani ya zo da shi shi kenan ya dauka kawai ya yi a sai ya ji ina da ni qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to da haka wannan shine dalilin da isa aka shirya wannan muhabara kuma ga dukkanin alamu da fahimta ta abin da aka faɗa ɗin ko aka tattauna akai kowa ya fahimci inda aka dosa kuma na kyauta zaton a cikin mu nan in Allah ya da muna cikin WhatsApp din akwai masu kuka akwai masu farin ciki akwai waɗanda su kuma ba kuka ba bakin ciki eh, ba farin ciki don Allah ya damu ni abu na biyu yan uwa mala asabi sunna da yake magana sai ce masu aqidar zagin sahabbai tafi kai tsaye kace yan shi'a ai waɗannan ba a boye musu suna Aijin kunyar mara kunya ko yin kara ga wanda ba shi da kunya ai asara ce to sannan mutane da yawa ba san sakai da bagaye ba gara a gaya musu balobar mai gabatarwa ya faɗa ya ce duk wani abu da sunna ne kawai a baje shi kar a ji tsoron komai kar a yi shakka kowa saboda shi ahli sunna la ya khafu fillahi law layi. wani abu da yake mai kyau a sake kalla a cikin abubuwan da aka magana a kai na so a ce malamai sun yi magana to idan farkon shekara din nan ya zo menene abin da ya kamata mu musulmi ne ne ya kamata abu na farko dai watannin an riga mana bayani a hikima da ta sa aka sanya watannin dan a dandance ne mu adada sinina wal isa. kamar yadda malam ya faɗa a sura ta goma ta yunus aya ta shida dan haka Allah ya kawo waɗannan watannin da sauransu to menene babu wani bambanci tsakanin kama wata da wani illa akwai watanni masu alfarma to amma addu'a da ake yi ta ganin wata duk sanda aka ga wata na so a ce malamin sun tattauna akan wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. in an ga wata yana yin addu'a to wannan addu'ar ita ya kamata musulmi ya ringa yi abu na biyu kullum ba wai ka jira ma shekara ta kare ba sannan kai asarar rayuwa a'a kullum wani mawaƙi yana cewa allailu fa'alam wan nahar kilahuma anfasuna fihi ma tu'addu wa tuhsab kai da kake tafiya lahira murnar me zaka yi dan shekara ta kare kana murna zaka tafi lahira to Allah isa lokacin da mutuwa ta zo kai murna zaka tafi lahira amma ba yanzu ba Allah ya ji gan malam Abubakar Mahmud aka yi masa wata tambaya aka ala gafarta malam da a wannan da ka kafa kake ta kiran mutane ana ta rigima akai ana kai kawo ana kace nace gashi alhamdulillah yanzu ta zama kamar wani alkaki kowa ma mararinta da shawarta yake yi sunna kenan wallahi bida a wari take yanzu su kansu sun magaji da tallata ta su masu tallata da haka za ka ga har su din yanzu sai sun dan tallata sunna tukuna sannan kuma sai su dan raba bid'a to an yi to malam me za ka yi fada ga wannan farin ciki da kake yi sai ce ai ba zancen farin ciki ba kuma zancen an samu nasara sai na tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama na ga cewa abin da na ya karba to sannan ne zan yi murnan ya farin ciki sannan ne na samu nasara to yan Allah ya samu ringa gane irin wannan magana wannan abin sunna yanzu da kuka ga ta ta abin nan to mu yi roƙon Allah ko mai ta roƙon Allah Allah ya tabbatar da diga mu akan ita sunna din to in wata ya kama dai ana yin addu'a bayan wannan ga kwanakin ko ga ranar tasuwa da ashura wanda suna zuwa farkon wannan shekara to su ma kar a manta da azumta su Allah ya sa mu gane wata magana wacce tana da muhimmanci shine abinda shi malam alkasim hoto ya faɗa ibnu taymiya in aka yi magana da yawa kamar sai sun ga shi malamin zamani wai malamin zamani to shi ko ibnu taymiya ya girmi wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani har shi wannan ma ya girme shi ba fagen tarihi muke yi ba da sai mu dau kowanne mu ji ibnu taymiya wani a cikin waɗannan da ake cewa suna da darajar yau bai yi wato jikan jikan jikan jikan ibnu taimiyya ya girmi kakan kakan kakan kakan mana alkasim ya faɗo wata magana ya ce magabatanmu sukan faɗi magana su ce in ya dace da wasu magabata sun faɗi wannan ina nuna muku irin yadda tsari manhaja na ahli sunna yake ba ka zuwa ranar gagal ka gaya mutane fahimtar ka kuma ka farlanta musu wannan fahimtar in kana da magabaci a ciki ahalin wasu ahalin marhab amma in babu to kawai ka kai mai ara koma baya har ilawi ya ce wai lokacin da 'yan bid'a ke cin bid'a lokacin wasu kuma suke cin suke sunna lokacin da wasu suke baje koli a shirka lokacin wasu suke tauhidi to malam idan da irin ku masu buɗa ku karanta masu sabon jini wallahi ina gaya suna kai ina yin rafa'i ga ga bid'a ina rafa'i ga shirka a da irin waɗannan irin su asadu sunna irin su matashin dattijo irin su alkasim hotoro da irin su ga malam ali yunus san shi ma na gan shi na ga ana magana sai na ga har wata yar tsuma yake haka ka san wato su ahlus sunna su kuma haka suke wato kowa ji yake kamar izo shi ma sai ya barar da abin da yake cikinsa domin bid'an nan zai mata dubu to wallahi bid'a kin shiga uku kin lalace shirka kin shiga uku kin lalace shi'a ki tattara ko matsanki babu babu baki da mahalli ana da hakan na kira gare mu irin kiran da dan uwa yi cewa wannan tafiya a ba ta haɗin kai a tsaya a yi maya kowa ya ɗauka cewa wannan aiki ba aikin wane da wane da wane bane kawai a ku tallafa wa masu faɗe da ba su gudunmawar ko da sauraro wannan zai taimaka matuƙa mun ga waɗanda suke biyan haya su gayyato mutane a ba su kuɗi su zo su tara kuɗi saboda za a yi majalisi nan kwa kuɗi aka ba su an gan su kuma an san su Allah ya sauke to idan mai tallan kantu ya ce a zo a fada ruwa dan Allah wanda yake tallan yalo ja da bayan me zai yi sai ce ai dake kurum a fada wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi abin da yake gaba shine cewa irin wayannan lekcoci za su ci gaba da bibiyar juna idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu ranar lahadi jibi kenan kamar yanzu ko mun juyo Thank you. ma'ana dai jibu ma muna koren dan batta wanda duk yake da shiri yana iya yi mana rakiya Allah ya bashi lada ba komai bane ya sa aka tsara wannan lecture da wannan take sai yanda wato al'amura na zamani irin kullace-kullacen yahudu wanda suke yi a cikin wannan addini namu don wargatsa tashi da lalata shi don a faɗakar da mutane irinsa yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa la tattabi wannan sunana man sanana man kana ku. hadwa al-qudzati bil qudda za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku taku da taku kai koda a ce ma sun shiga ramin da muni la ko ma sai kun shiga qal al yahud wan nasara suka ce kana nabin yahudu da nasara qala man yace wa nake nabi in ba su ba su suka yin biki na ranar haihuwar su a hankali a hankali sai da suka koya wa musulmi su ma suka ce za su yi nasu su suke yin biki a farkon shekarar a hankali a hankali sai shi mu ma an zo ana biki da ba da hutu a ranar farkon shekarar har ma wani lokaci kaga wani yana fada cewa dan ne yasa ake wa kristoci rana kaza da kaza da kaza da kaza to muna ba dini mu bane sai ba mu da bukata ba addini bane an yi maka ma kawai da zai yi ka samu ka hori eh, ka mori sosai da aka yanguwa wannan zai zama kamar faɗakarwa tsokaci don mutum ya faɗaka ya kuma nemi hanyar tsira Allah ya tsirar da abu na gaba shine wannan zama namu gaskiya da yawa daga cikin maluma da 'yan uwa da dama kwarai sun zo wani zan iya tuna sunansu su ma watakila ko sunansu ban sani ba daga nan ni a na hannun na ke wanda yake kan benci na farko mai taɓarau da gemu sunansa malam ali eh, yunus shine limami na ɗaya na masallacin Uthman bin Affan da yake kofar gadon ɗaya kuma kun san wa ma adraka ma Usman bin Affan hadith wala haraj na'am sannan kuma lecturer ne a ah, wato college of education federal college federal college of education da ke horon dutse haka ake ce ake cewa wurin fce malamin da yake kusa da shi wanda shi ma ga gemu dan rayu haka ga shi sassan malami na san shi tun dadewa wanda sosai sunansa malam anas abbas ibrahim sai malamin da yake kusa da shi mai fararen kaya shi ma dai da ki gashi nan dai gashi nan dai shi ko shi ne shef sami abdalla alhamidi shi kuma shi ne limamin masallaci ko liman na biyu na masallacin juma'a na almuntada da yake ɗorayi kuma limamin idi na wannan masallacin malamin da yake kusa da shi shi kuma ga ina mai ruwan masu kudi haka kuma ya sha wata haɗaɗɗiyar riga zuwa wula ma ta musamman shi kuma shi ne malam ka daure malami ne sananne sosai kwarai da gaske ne kokari kuma jajirtacce Allah ya saka masa da alkai wani ya taso da sa ya canza guri canza guri ba zai hana ba dai ba ka yi tsaye ma kowa ya sai ka tashi sai ka tashi ma in gudun in gudun a duk yau da kowa ya sunansa malam abubakar abdulsalam an fi sa da baban gwani malami ne a kwalejin aminu kano legal inda aka fi sani malami ne malamin hadisi fitacce in na dawo yawwa kuma liman na biyu a masallacin juma'a da yake gwammaja 'yan majalisu kusa yanzu mu na juma'a sun surma shiga lissafi mai yawan gaske da kuma ba mu da koda sai wanda daga dama na mutum na farko mai shigar larabawa shi ba faisal ba shi gwamba ba fahad ba alhali halin dai ya yi taliki an yi sunansa malam ahmad a kura ba kura mai cin naman mutane kura mai cin fitina ah, eh, wani malamin akan kulera gaskiya ba san sunansa ba amma ina magana sai aka ce min imamu malik na shi wannan ayya ishe ne ba ma sai na faɗo da sunan ba bayan imamu malik sai kuma sai kara wani suna eh, daga daga daga fatahakot daga ondo daga ondo to sannuka da zuwa daga ondo yau mutane sallama su ci a san daga ondo alaikum in english hausa in english talk

wato malam ali umar mai bidiyo wannan malamin da kuke gani tun da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna ta kafu a najeriya aka soma wa'azi tun daga na gida zuwa na gari zuwa na unguwa zuwa na jiha zuwa na ƙasa har ya koma na duniya shine farkon wanda ya fara tasgili wato ɗauka a rediyo kasa da na rediyo da na bidiyo wato ba don wata shekara ya yi wata gobara ba da ya kowa shi kuma shi ya fi kowa da kasar suna da karatuttukan malamai musamman sheikh ja'far mahmud ali kusan idan ka je wajen sakara sa kasar din malam ja'far to ni a wuri na da na wahaltar da kanka saboda a wani waje ma in an yi yan uwansa masu daukar ka'ida ce sai sun kawo masa kun ga alkhairinsa ba karami ba ne na gaba da shi ɗan kasuwa ne malami ne uba ne jagora ne dan gwagwarmaya ne shine alhaji shaharu haruna wallahi wannan bayan allah ya da yana aiki ba wai karami ba ni dai daga tashi na a yana cikin mutanen da mu fara gani da gemu Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sai wani na kusa da shi shi ma gashi nan ya zuba Allahu ba fi saninsa yanzu da malam ahmad sabuwar gandu mu kuma a da sunansa malam ahmad dan working committee don su ne mutane na farko a kungiyar jama'a zalishi bida wai kamata sunna dan working committee da aka mu sai muka fi saninsa da malam ahmad working committee amma yanzu an fi saninsa da malam ahmad sabuwar gandu kuma shine chairman na kwamitin masallacin juma'a da yake sabuwar gandu na kusa da shi kun san shi ok na gane wanda ya lacca ne na biyu shine malam alfasun hotoro me yasa ka tsaya a hoto ai dai kafin hotoro ka ga makarara ba sai ka yi wani hoto ba sai kuma malamin da ya fara yin lacca na farko dan ne kawai al'ada ce a gabatar da shi amma da ya zama kamar ranar da ba ta bukatar a yi mata bayani ne asadi sunna malam musa ibn yusuf kaduna to dukkanin wa'annan maluma da waɗansu waɗanda ba su zo ba da sauran manya-manyan malumanmu da duk suna aikin haji Allah ya dawo mana da su lafiya sukanin su na wasu masu fara zuwa ko da haka dukkaninsu Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya biya su da tukwicin aljanna don uwa zan kirawo malam abubakar abdulsalam don zai gabatar da wurare daban-daban da za a yi waɗannan lakcoci yanzu daga nan kuma sai a yi abin nan a kira sallah da akwai tambayoyi amma yanayi ya sa ba zan karanta su ba sai dai kawai mai sallah don akwai masu babura kuma idan ba su yi sa'a ba wani zai haɗu da cekiya ko kuma kana dan halalla kai sai baka cekiya ai yi da kowa kawai Allah ya abin kasuwa. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ah, ya saka wa da alkhairi a ah, bisa wannan alkhairi suka kawo mana wannan waje wanda kullum idan musiba musiba sai ka waɗansu mutane da kake tare da su wanda su ne za su sa ka ji dan abin da bature yake cewa hit kamar yadda mai cewa ke cewa asafar diyal ahzanu laula rizqatun hum fil fuadi balasimun wa

akwai lacca gobe Allah ya da za a gabatar a masallacin masjidin sahaba da ke kundila a masallacin malam Muhammad ibn Usman wanda daukacin malaman da suka zo yau ana sake gayyata su gobe Allah ya kai a ni ne zan kaddamar da waɗanda za su gabatar da lacca mai lacca ta farko malam lawan abubakar da ɗaya samu damar zuwa ba saboda wani uzuri me yi masa ta'aliki kuma shek mala gadar kazauri ga shi a tare da mu za su yi karkashin maudu'i a fadin Allah subhanahu wa ta'ala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لا سبحانه وتعالى يوجد سكشاف ونمو. آية. sai kuma nan ta cibin Allah kai mu ranar Lahadi wacce tuni malam ya riga ya sanar da ita wacce za a gabatar da ita a garin Bambanta za a yi ta a shakali na wa'azi ne wanda malamai da yawa za su yi magana wanda shi malam shi ne farkon wanda za su gabatar da kalma a wannan waje sai kuma abubakar salam bale sai kuma yana da malam ahmad kura sai kuma wato malam ranar umar rijiyar lemo sai kuma ranar litinin allah ya kai mu shi kuma akwai wata lacca da za a gabatar da ita a yawwa a masallacin fi suna da ke gwamnati a masallacin mu nan ko da ke duk masallatan namu a masallacin fi suna da ke da yake kallon asibitin kashi na gwamnati wanda insha Allah malami na farko mai lacca shine malam Rabi Umar rijiyar lemo a malami na biyu mai yi masa tarihi shine malam Anas Abba malamin da malamin sifanta shi da dangare karkashin faɗin ala mawdu'in hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam an abdullah bin umar hadisin hasan khamsun idza tulitum bihinna a'udhu billahi an tudrikuhunna lan tadhhar al-fahishatu fi qaumin hatta yu'lanu biha wa hatta yu'lanu biha illa bi shaddidin aw ja'a al-hadith za su ba mu fa'idojin da suka shafi wannan hadisi insha Allah kuma malamai za su halarta yau wato sai kuma lacca ta karshe ita ce lakcar da za a gabatar da ita an da ta mutu tubarin ba malam ya gabatar da ita fi na karfi a kan to salamu alaikum a ita ce lakcar da za a gabatar da ita a hotoro amma har yanzu ita ba su gama karrarawa sosai ba don haka a gyare ta za a ji sanarwar ta wayan silaktocin na gaba a ƙarshe yan wana muna godiya da dukkanin wanda ya zo wannan a madadin wannan masallaci da jama'ar wannan masallaci Allah ya saka ma duk wanda ya zo wannan wuri da alkhairi da ma kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya mayar da kowa gidansa lafiya duk alkhairin da yake kan hanya daga nan zuwa gidanka Allah ya hada ka shi duk abin da yake sharri ne akan hanya daga nan zuwa gidanka ubangiji dan rahamarsa Allah ya raba mu shi ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana gafarar kusakuran mu ubangiji tabaraka wata'ala ya gafarta wa ma'aifan mu Allah dan rahamarsa Allah ya yi mana kyakkyawan kashi Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uwa da wannan nake cewa an tashi sai sallah za a kira sallah da an kira sallah za a tayar da sallah wanda zai mana sallah asadu sunna saboda shi mutumin kaduna ne to inda ya yi sallama ɗin hudu ya yi ba ruwana na zaɓe shi ne saboda ni a fahimta ta bizai idan hudu ya yi shi kenan wanda duk zai yi hudu shi ma ya yi biyu idan ba hudu zai yi ba to da ya yi biyu ya yi sallama za mu ci gaba mu kuma mu karasa salamu alaikum